بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شدة وشهر ربيع الثاني hijiran manzo صلى الله عليه وسلم dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da uku ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Muna cikin karatun littafin Jawami'ul Fawa'id fi ta hasirin ilmin nafi. A yau za mu tashi wato shafi na ɗari da arba'in da biyar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Imam Ash-Shafi'i ya ce Allah ya masa rahama. mutum baya cika baya zama kammalalle sai da abubuwa guda hudu farko addiyana wato addini ya zama to mutum mai addini yana yana da aƙida, yana kiyaye sallah yana kiyaye azumi yana kiyaye zakka yana kiyaye kaza sannan kuma gashi da amana eh wasiyana kuma gashi yana tsara kanshi ya tsara kanshi daga duk wani abu wanda zai zama masa da mutunci baya zina baya shaca baya ƙarya baya kaza baya kaza da sauransu ga kuma natsuwa eh abu firdaus ya ce kultu fa hunaka ashiya akwai wasu abubuwa wato wani abubuwa hiya hasanun abubuwa ne masu kyau kuma abin so eh? wato abuwa wato hiya hasanu mahabubun min jani su masu kyau ne kuma abin so ta wani bangaren wa qabihum makruhum min janibin akhar ko mummuna ne abin kyama ne ta wani bangare daban abin da yake alkhairi shine a tsaya tsaka tsaki daga cikin wayannan abubuwa akwai shuru da yin magana da kankan da kai kaga wayannan sifofi guda uku akwai sanda suke zamantowa masu kyau akwai sanda suke zamantowa masu amfani akwai sanda shiru ke zama mai kyau akwai sanda in kai shiru barna ma kai ko akwai kuma misali kamar abin da ya shafi yin magana akwai sanda za a ce kai da ba yi magana ba ai da kai shiru da ya fi alkhairi kuma akwai sanda za a ce me yasa ba yi magana ba eh haka nan tawazu akwai mutumin da akwai sanda in ka wulaƙanta in ka ƙanƙan da kanka wato za ka samu daraja akwai kuma sanda in ka ƙanƙan da kanka za ka ƙara samun wulaƙanci a wajen mutane eh tu'addi ila isdadil Mulu'a, idan ya zama to ɗaya daga cikin wa'annan ɗabi'u suna janyo zubar da mutunci to ya zama to wajibi ka guje ta kamar yadda kake gudun zaki in ka san cewa yin shiru zai zo maka da mutunci to wajibi ne ka guje shi yadda kake gudun zaki haka nan yin magana haka nan tawazu'u an gano wani ko in kasancewa wannan mai girman kai ne to kuma kasancewa idan ka kankan da kanka zai rena ka to ya kamata wato ka jajirce ka tara da mutuncinka kar ka yadda ka saukar da kanka zuwa gare shi an gane ko na'am al-imam shafi'i yana cewa ya silimu min muru'ati wallahi da na san cewa ruwan sanyi in na sha zai zuba mun da mutunci na da ba zan sha wani ruwa ba sai ruwan zafi kun ji wannan ko da ya san in ya sha ruwan sanyi za a daina ganin shi da mutunci to da ya daina shan ruwan sanyi sai koma shan ruwan zafi ka san ko shan ruwan zafi akwai wahala ko a ce kullum kana jin kishirwa ruwan zafi za ka sha musamman lokacin da ake tsananin zafi to kuma amma kana ganin in ka sha ruwan sanyin zai zuba ma da mutunci ce to zai haƙura haka zai ta shan ruwan zafin saboda kariya ga mutunci na ashe mutunci ba ƙarama abu bane duk wani abin da zai janyo mutuncin ka yanzu bai ka nisance shi Na. daga cikin mafi girman sabubba na ainihin wato wato guduwan mutunci da kuma tafiyan mutunci shine ɗaura fuska da rashin murmushi kullum kai ta ɗaura fuska baka murmushi ga mutane kai kana ganin yin haka wai kana yi dan kada a rena ka to wannan kuma sai ya janyo ya zubar da mutunci kowa baya mutunta ka kuma Allah ta'ala ya ce saboda rahaman Allah ne saboda rahama ne daga Allah kake tausasa musu ya rasulullah da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya da sahabbanka sun watsa sun barka da ce manzon Allah mai fushi ne mai kaushin zuciya da sahabbai sun gudu sun bashi Sa'idu Zubaidi yana cewa wato baya ban sha'awa wato kowane makaranci wato kowane ɗalibin ilimi wato mai yawan dariya wanda wanda zan gamu da shi da sakin fuska amma shi kuma ya gamu da ni da ainihin yanko na fuska ni in saka mai fuska shi kuma ya bata rai to wannan baya bani sha'awa yana mun ainihin gori da ibadarsa wato kai za ka ɗauka in ya bata rai wato kai jahili ne kenan ko baka cikin sauransu ai wannan ba shi daga cikin makaranta alkur'ani ba sai na sakan mai tuska ba amma ya gamu da yan uwa makaranta alkur'ani qurra sai ka ga yana yaki haƙora hakun ne ina fatan gano wannan yana yana shi da wani yana dariya sace yana dariya sosai har faduwa yake wani lokaci amma kuma to ni tunda nake gamuwa da shi kullun zai yankwane min fuska ya ɓata rai an gane wannan kuto me yake faruwa ta ce ayya ba ka daga cikin makarantar alkur'ani ne kai ɗalibin fiqhu ne ko kuma kai ɗalibin hadisi ne shi yana sakin fuska ne ga makaranta na baka gane wannan eh kada Allah ya yawaita misalin wannan cikin makaranta kada Allah ya yawaita mana irin wannan mai girman kai an gane mai wariya cikin makaranta a cikin maganar sa'id a zubaydi wannan wato mun fa'idantu cewa lalle yankwana fuska yana cikin mafi girman sababin koran mutane yana cikin sababin koran mutane daga ainihin ainihin ɗalibi sannan kuma kishiyan haka za mu samu lallai sakin fuska da murmushi yana daga cikin mafi girman asbabu ta'alif ta'alif ba talif ba ta'alif eh wato yana daga cikin mafi girman sabubba na ainihin tattaro mutane zuwa gare ka har ya zamanto mutane su ringa son ka wani kullum za gan shi yana sakin jiki ga mutane yana murmusawa baya nuna musu wani alama na girman kai ko ɗaura fuska ala haram bin hayyan na cewa wato bawa bai taba fuskantar da zuciyarsa zuwa ga Allah ba face Allah ya fuskantar da zukatan mu'minai zuwa gare shi har sai Allah ya azalta shi san su har sai Allah ya azalta shi san su ya to su mu'minan suna san shi in dai har bawa ya kusanci Allah to Allah zai fuskantar da zukatan mu'minai zuwa gare shi in ka fuskanci Allah kana san Allah Allah zai soka in ya soka zai fuskanto da zukatan mutanen kirki su soka har ya to ya azarta kasansu ko ya azarta kanka na'am na'am ومن أوهامه بسم الله الرحمن الرحيم daga cikin ɗimuwansa da kuma fagauniyan shi kuma da turu biya wato ce wanda ya yi hakika wato karni na ingantawa da za'afawa duk ya ƙare yanzu babu tun daga zamanin ibn salah rahimahullah wato baya halatta ga wani mutum ya zo bayan ibn salah domin ya inganta abin da suka za'afa babu shi an gane bayan ibn sala ibn sala shine ya kulle kofar tasiri. shine kamar annabi wanda yace la ya ba'di haka ma annabi ya ce la ya ba'di to shi ma ya ce la musahi ba'di babu wanda zai inganta hadisi bayana an gane kenan ibn sala a yana da wannan hurumin ko shi bayan ya gama inganta shi to bayana kuma ni na kulle kofa dama akwai wani malami wanda yake da ikon kulle wani kofa wanda yake a buɗe ga sauran malamai shi ibn sala annabi ne shi ko meye matsayinsa wani hurumi Allah ya bashi wani hurumi Allah ya ba ibn sala ko wani hurumi manzo Allah ya bashi da yake har yake da ikon ya kulla kofa na tasbihi da tarhibi kaga wannan abin na bukatar tambaya menene matsayin ibn sala har da za a ce wai ibn sala ya kulla kofa na tasbihi da tarhibi shin wanda ya faɗi wannan magana har ma ya aiki da shi bai rena maka hankali ba a matsayin ka na wanda ya san addini kamar ni yanzu bayan na gama karatu ce to daga yau na kulle duk wani kofa na karatu a wannan masallacin kada wanda ya ƙara karanta wani littafi a wannan masallacin bayan bayan karatu na yau kace to tunda dai ya haya a salafi ya ce kada a ƙara yi to an kulle kofa na karantarwa malam fa ya faɗa to wane ne ya bani wannan hurumin shi da tambayar da za a yi eh in dai Allah ne ya bashi hurumin ko manzo Allah ya bashi hurumin yana da iko yayi in ko shi ya kulle da kanshi to shi me yasa ba kulle mishi ba shi nashi eh me yasa shi ba kulle mishi ba na'am na'am awu ah, zai kuma sama ko kuma ya za'afa abin da suka inganta hmm. hakika sun kisan mana ɗawainiyan wannan wai sun riga sun kisan mana su ibn salah sun san mana ɗawainiyan wannan ingantawa da za'afawa sai na ce a cikin maganar da turu kiyas akwai ma'afin da yawa daga ciki akwai akan hanya na misali ba wai iyakan cewa ba wane ne wanda ya hana ainihin ingantawa da za'afawa wane ne ya toshe kofar shin Allah ne ya toshe kofar azza wa jalla ko Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ce fa in tanazatu fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul to yanzu ya ce za a inganta wasu malamai ya ce ba za a yi ba wasu malamai sun ce za a yi to yanzu ana da yayi ina za a koma dole a koma zuwa ga Allah da Manzan Allah shin Allah ne ya umarni ko Manzan Allah in ba shi bane kaga kenan ba tasiri idan muka dauki wata fasara daban kuma shin wannan toshewan wahayin Allah ne ko kuma toshe wannan da ijtihadi ne in yace a ah, ai da ijtihadi ne ijtihadi ibn salah yayi sai mu ce shin mai ijtihadi yana dacewa ga duk abin da ya aikata yace a ah, ai duk abin da mai ijtihadi yayi ya dace sai mu ce maza to wannan yana nuna wato mustahabbancin azumin sittu shawwal tunda ishtihadi aka yi shi ma muqaddara cikin ma bi inganta ba ko wanda suka ce sittu shawwal ya halatta sun yi ishtihadi a shi a kyale musu ishtihadin su shi ma yayi daidai wanda ka hana sai doktorul iyas ko kuma yana nuna lallai duk wanda ya manta ya ci ya sha a cikin yin ramadan to ya cika azumin sa kaga shi ma zai mu dauka mu dauka hadisin bai inganta masu wannan ra'ayi su ma sun yi ishtihadi a kyale musu har su kuma sanya niqabi ba wajibi ba ne, kaga su ma wanda suke da wannan ra'ayi a kyale musu ra'ayin cewa lallai kuɗi na fallon takarda na shiganta shi ma ai malamai da yawa malamai wanda suka fi doktorin iya yawa ina gane ina fatan gane malamai dubbai daga cikin malaman duniya yanzu sun tabbatar da rubana shiga cikin wannan kuɗi da muke da shi kaga sun yi ishtihadi sai a kyale musu ishtihadin su tunda su ma sun dace in yace a'a ai ba su dace ba to maganar shi wancan ya baci da ce ishtihadi ne na biyu mai doktor rukiya zai faɗa fil ulama zina asaru Ibn salah dangane da malaman da suka yi zamani da Ibn salah su ba su da ra'ayin shi malamai ne a ƙaran nashi sun yi zamani da shi amma su suna ganin za a iya ingantawa har yanzu shi wai ibn salah shi kadai yana ganin ba za a iya ba to me zai ce kan wayannan malamai da wanda ce bayan su lam yajri liman taqaddamahum fiha tasi haqiqa sun inganta hadisai wanda lam yajri tasi wanda ingantawa bai gudana ba liman taqaddamahum fiha ga wanda ya gabace su su ma sun inganta hadisin da wanda suka zo kafin su ba su inganta ba yanzu me za a ce abul hassan ibn qattan daga cikin wayannan malamai akwai abul hassan ibn qattan da hafiz diyauddin al-maqdisi da hafiz sharafuddin al-mayyadi al-subuki wal imam an-nawawi wa ghayruhum kathir sun sun inganta hadisi wanda suka zo gabanin su ba su yi magana kan hadisin ba wannan bai gushe ba yana matsayin ɗabi'a yana matsayin al'ada na wanda ya kai wanda ya cancanta ya yi wannan ishtihadi wanda ya cancanta ya inganta ko ya za'afa sai dai daga cikin malamai akwai wanda ba a lissafa ingantawan shi a matsayin wani abu ko fa shi a matsayin wani abu saboda rashin cancantuwan shiga ga haka haka nan wanda suka zo daga baya abu suka zo farko wato da yawa suka inganta hadisi sai a yi musu lakabi za ka babban malami ne ya zo a da sai ya inganta hadisi sai a gano cewa wannan inganci bai yi ba sai a gyara to wannan yana daga cikin wato abin da zai baka mamaki kan wani wani zai ce yaya za a yi tirmidhi ya ce hasanin sahi daga baya wani malami ya zai ce wa ya gani da izini shin da haka ne ake nagadi ko za a duba abin da turmuzi ya faɗa a duba abin da wancan ya faɗa a duba waye daidai waye kuskure shin ilimin hadisi ana duba ka daɗe kana yi ne sai abin da ka faɗa ba a bincike ko kuma yana da ƙa'ida wanda ake gane inganci ko rashin inganci to idan yana da ƙa'ida idan turmuzi ya inganta hadisi sai imamu suyudi sai za'afa za mu ce to yaya za a yi imamu turmuzi ya inganta hadisi imamu suyudi ya zo daga ba'in shi ya ce zai za'afa shin wannan ilimi ne ko shirme sunan wannan shirme abin da ake yi shine imam wato ibn salah ya ce in ka haɗa biyar da takwas talatin ne ya rubuta mutane kowa ana ta karanta shi haka aka wuce sai imamu suyudi sai ya zo ya ce kai ai wannan biyar da takwas sha uku ne ai to sai wani ya ce yaya za a yi imamu suyudi ya gano sha uku bayan ibn salah bai gano sha uku ba kun gano wannan to wannan shine matsayin ilimin hadisi ilimin hadisi yana da formula kamar yadda ka san lissafi yana da formula yadda ka san ilimin su physics su chemistry suna da formula shi ma ilimin hadisi akwai ka'idojinsa idan malami ya zo ya kuskure sai ya za'a hadisin da yake sahihi ko ya ko ya ainihin sahaha wanda yake da ifi idan an gano daga baya ana gyarawa yanzu ibn al-jawzi ya zo ya za'a wasu hadisi a cikin sahih al-bukhari ai ba kyale shi ba nan take malamai suka ce kai ai wannan yayi barna wannan hadisin da ya za fa bai duba da kyau ba suka yi sauri suka yi masa raddi suka ce a cikin littafin sa mawdu'at akwai akwai wuraren da ya za a fa wasu abubuwa ko yace hadisai mawdu'ai ne kuma sai inganta aka ce yayi kokari amma ba ko ina ake sallama mishi ba to ya aka yi suka gane cewa yayi kuskure a wani waje in ba formula an gane ashe ilimin hadisi ilimi ne mai formula a kowane zamani ka zo in dai kana da wannan formula kuma ka karanci ilimin za ka iya gano hadisi ya inganta ko bai inganta ba amma yadda wani yake zai ce ah, yaya za a yi wani ya imamu malik ya inganta hadisi sannan bukhari ya zo ya gano cewa bai inganta ba ko wani wannan magana magana ma na banza ne wanda ya faɗi wannan yanzu kwata kwata ba bai sa abin da yake yi ba amma fata gano wannan ai akwai akwai karin magana ta cewa kam tarakal awwalu lil akhiri ai da yawa mutumin farko yakan bar wani abu ga na ƙarshe za kai za ga kai kai ne mutum farko amma sai ga Allah ta'ala sai ya nuna gazawanka kan wani abu sai wani wanda ya zo daga baya sai ya gano wani abu kuma ya gyara irin wannan abin yana faruwa ina fatan gano wannan yawwa sai ce Allah ya sanya albarka ga ainihin al-Imam As-Suyuti rahimahullah hakika ya amsa a cikinsa da abin da ke warkarwa kuma yake isarwa ya faɗa a cikin alfiyarsa Allah ya masa rahama fa hasana illa fa hasanun illa li da'ati fardudi bi na, kama ilayhi janaha fa kun huna bima lahu addan nazar yace ibnu salah ya ma tafarrada bihi fa hasan yace abin da ya kaɗaita da shi to hasan ne duk abin da turmuzi ya kaɗaita da shi hasan ne misali sai dai akwai rauni in ka ga rauni a ciki farbi ne ka yi raddin sa to ya za a iya gane akwai rauni ibn da turmuzi da shi ibn salah ya ga wani zuwa to ibn salah ya ce abin da ya kaɗaita da shi shi kaɗai hasan ne sai dai in akwai rauni to in an duba an gano rauni shi kaɗai kaɗai ta to fardi ya aka iya gano akwai rauni akwai formula ko babu dole akwai formula da ake gane wannan hadisin da wani rawaito akwai rauni to ce fardud in akwai rauni ka tunkuɗa hadisin eh. ko kuma hakim yana magana kan hakim ne hakim a cikin mustadrak abinda hakim ya kadaita da shi wato hasan ne sai dai akwai rauni to ka tunkuɗe wannan hadisin jariyar alamtina ya an yi sahaha wato ya an gudanar da wannan ne akan hani daga a inganta wato an ya ɗauki wannan ra'ayi ne ibn salam akan hani daga a inganta fi asari na a zamanin su. kama janaha ilaihi kamar yadda shi ya karkata zuwa gare shi shi ibn sala ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi cewa wannan zamanin babu dama a inganta ko a za'afa amma wani ibn sala ya halatta inganta kuma ya gaskiya in ji wa in ji mamu suwidi yace wani wanda ba ibn salah ba wanda sun yi zamani da ibn salah din shi ya halatta a inganta yace wa huwa al-abar kuma shi ya fi ibn salah gaskiya fa hukum bima addan nazaru lahu huna kai hukunci da abin da nazari ya kai zuwa gare shi a nan wajen cewa shine daidai ana iya ingantawa a kowane zamani matukar an samu malaman da suka cancance yin haka mai sharhi Allah ya masa rahama ya ce an na gaira ibn salam min al'imma jawazu a tasi cewa wa'anda ba ibn salam ba daga cikin malamai sun halatta ingantawa haka nan hassanawa haka nan za'afawa amma ga wanda ya cancanci hakan wannan magana shine magana wanda yake arja shi ya farin jayi idan ijtihadin ka ya kai zuwa ga zuwa ga cewa hadisi sahihi ne eh kuma wani sa a cikin abin da wato a cikin abin da ya taɗaita da shi fi man al hakim bi tasihi a cikin abin da hakim ya kaɗaitu da ingantawa to kai hukunci da shi na'am بسم الله الرحمن faslun فصل azalahu idza azala zaka inda al wato idan idan mutum ya fitar da zakka a wajen shekara shekara yayi sai mutum ya fitar da zakka kamar a ce yau shekara ya cika sai mutum ya fitar yana da misali a ce miliyan ɗaya ne nisabi sai mutum ya cire wato zakka na miliyan ɗaya nawa zai cire kaga dubu ashirin da biyar shine abin da zai cire a cikin miliyan ɗaya to sai cire dubu ashirin da biyar sai ajiye a gefe kaga yanzu nawa ne kuɗin shi nashi na shi yanzu dubu ɗari tara da saba'in da biyar shine nashi sai kuɗin da ya fitar zai ba da zakaɗin sai ya ɓace ba zai biya ba a gani tun da ya riga ya fitar yana so ya bayar ne kamar ya riga ya ware dubu ashirin da biyar kawai kafin ya shiga bayi ya zo ya fije ya dawo wani ya shiga ya sace shi kenan ba zai biya ba amma idan ya fitar da wannan zakka bayan shekara wato shekara ya yi bai kuwa ba da zakka sai ki ba da zakka sai da ya ƙara wata ɗaya ko wata biyu ko ya ƙara sati ɗaya ma akan wannan yana so ya kai wani masallaci ko ya kai wani unguwa domin a shelarta an gane sai wannan kuɗin ya ɓace zai biya an gane tun da ya yi sakaci ya kamata tun da shekara ya yi lokaci na yi ya sauri ya miƙa kuɗin zuwa ga ahali to sai bai miƙa ba ya ɓata lokaci to zai biya wannan kuɗin amma idan ya fitar da zakkan sannan sai wannan asalin kuɗin ya bace ne dubu ɗari tara da nawa da saba'in da biyar eh, kafin ya fitar kafin ya ba da dubu ashirin da biyar eh? kafin ya ba da dubu ishirin da biyar sai dubu ɗari tara da saba'in da biyar asalin kuɗin shi nashi kuɗin sai ya ɓace to zai miƙa dubu ishirin da biyar ga masu ita <laughs> shi ya asara sai kuma ya koma shi ma a bashi zakka shi ma ko ta ce wani fa alhaji wani shi ma ya shiga cikin tsanani ya tantance zakka sai shi ma a koma shi ma alhaji wani a bashi zakka ko iya zuwa duk da duk kuɗin da ya mallaka ne bayan ya ɓace an ce kuma dole sai ya miƙa wancan kuɗin kama eh? ya wannan magana suna ce inna maso da ƙatu lil fuƙara to sirta fakiran al'an ka zama to talaka yanzu ko baka ba to ga ka cancanci eh, kaga kai ka cancanta karke kayanka wancan hadisin da muka rubuta hadisin ma'an bin yazid din na riyadu salihin wanda mahaifinsa ya fitar da da kuɗi sai je miƙa ma wannan kwamiti a masallaci cewa ya raba sai shi kuma yaron shi ma'an din sai je ji labari baban shi ya miƙa kuɗi zuwa ga wannan kwamiti ya ce ya raba yana zuwa wajen mutum kawai sai kwace kuɗin sai ya taho da shi ya kwace kuɗin bai ci kuɗin ba sai da ya je wajen baban ya ce baba ka san ina buƙatar kuɗi kuma na ga ka cire wannan kuɗi ka je ka ba wasu ɗan kwamiti su raba ni na fi cancanta wannan kuɗi na karɓi kuɗin a wajen 'yan kwamiti din sai baban ya ce wallahi ma iyaka aratu ya ce wallahi ba kai ne nufin ba ni ba yi niyan baka zakka ba in zafa kuma baba ka san ina cikin magana? ina buƙatar taimako da sauransu shi ni na ce ba kai ne niyan ba ba shikenan suna cikin wannan ja shi ɗaya cije baba ya cije a lokacin sai aka to a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen alƙali da aka je wajen alƙali shine shi wannan yaro sai ya faɗi abin da ya faru da ya faɗa ya ce to na zo wajen babana na kawo mai kuɗin na mai bayani amma babana ya ce dole sai na kai kuɗin kuma ni ina cikin buƙatar wannan kuɗin shine sai manzo Allah ke cewa lakama ma akharta ya ma'an ko wa lakama ma mai ma jafata? ma nawaita yawa lakama ma ma akharta ya ma'an wa lakama ma ma nawaita ya yazid yace ya kai ma'an wato abin da ka karba ka yi kai kuma abin da ka miƙa abin da abin da kai niyya ya tabbata bai kai niyya ba sadaka ba sadaka ya tabbata ba sai lalle mutumin da kake so ka ba ba duk wanda ya cancanta inda ya karbi sadaka masha Allah Kuna gano wannan kaga karkashin wannan hadisin baban shi ya je ya ba da kuɗi ga wani shi kuma ya ga shi ya fi cancanta ya rike wannan kuɗin ina in kai ne ka fi cancanta kai ne kuɗin kai kanka an fahimta ko Allahu a'lam na'am duk wanda ya rasu kafin ya fidda zakka ko yayi wasiya cewa idan na rasu da Allah fidda zakka na to za a ciri zakkan daga kan dukiya wato kafin a raba gado sai an cire kudin zakkan in an ce biyar asmalihi ba daga cikin sulusi ba kafin a raba gado sai an fitar da zakka sannan a fara daga daga ban gado an so wato asirtawa a cikin sadaka na nafila sadaka wanda ba na zakka ba an fi so ka yi shi a ɓoye amma shi zakka ana so lalle ka yi shi a bayyane saboda zakka kamar sallah ne kada ka ce ai ina sallar jam'i amma a ɓoye a'a ya za ka sallar jam'i a ɓoye ai wani ba ma ganin yana sallah cikin jama'a kace ai ina yi amma a ɓoye ai ba na so ne in yi riya to duk abin da ya shafi rukunan musulunci ana so a yi shi a bayyane ne kalmar shahada ka yi shi a bayyane kowa ya san ka musulunta sallah ka zo cikin masallaci warka umma raki'in ko wa qimu salata wa atu zakata warka umma Ka yi sallah tare da masu yin sallah kun ga kana wannan ayi kada mutum ya zo ya ce yana yin sallah ne a boye kenan baka yin jami'i in da kana yin jami'i zaka shigo masallaci ka hada sahu da mutane su ganka ka gansu haka nan azumin ramadan kana yi tare da mutane ne haka nan zakka za ka fitar ne kowa ya san ka fitar kun gane wannan ko haka nan aikin hajji za ka yi ne tare da mutane amma abin da ya shafi sadaka na taɗauhi da kuma nafila irin sallar nafila din na sallar hajji, an fi so ka yi shi a ɓoye azumi na nafila an fi so ka yi shi a ɓoye ko in tubudu sadaka fa ni'im mahi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kun bayyanar da sadaka ma dalla da wannan sadaka amma da za ku boye ku ba talakawa shi yafi alkhairi gare ku ha kuma an fi so a sarrafa ta zuwa ga dangi da kuma makwabta yana ƙara ƙarfi ne a watan ramadan an fi so mutum ya sarrafa zakka zuwa ga dangi da makwabta kuma yana ƙara ƙarfi a watan ramadan shi amma kuma kada mutum ya ɗaga ya ɗaga abun ya ce zai kai shi watan ramadan ko kuma sadaka na ta ɗauri yana da kyau mutum ya yi shi a watan ramadan dan annaba a watan ramadan yana yawaita kyauta kamar yadda kowa ya sani ko kai ma ka yawaita sadaka a wannan wata din Allahu a'lam na'am bismillahir rahmanir rahim an karɓo daga abdurrahman bin amr bin al-as Allah ya kara musu yarda wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mini ya kai abdullahi kada ka zamanto misalin wane wanda ya kasance da yana kiyamun laili fataraka hu sai bashi da yana kiyamun laili sai ya bashi kada ka zan misalin wani to karkashin wannan za mu iya cewa idan mutum yana qiyamul layli sannan daga baya sai ya daina yi yayin zunubi eh? da mutum yana qiyamul layli sai ya bashi manzon Allah ya dan yi ishara zuwa ga sukan ainihin wannan yace ya kai annabi ya ce ya kai Abdullahi bin Amr bin al-As kada ka zamanto misalin wani ya kasance da yana qiyamul layli sannan sai ya daina yi to kenan yayi haram da ya daina yi khilaful aula ne ko wato ma'ana ya bar abin da ya fi dacewa sannan kuma a ƙa'idar shari'a ana so duk abin da mutum ya fara ko da kaɗan ne mutum ya dawoma yana yin shi a habbul a'mali ilalla addu'a muhawa in qalla mafi soyuwan ayyuka a wajen Allah mafi dawamanta ko da kaɗan ne shi ya dan fara ya fara sai ya daina an gane wannan an ce da muguwar wa kuma makinta shi da mutum ya fara nafila ya zai watsar gara ma bai fara ba amma in ka fara ka ma kana yi A gane shi to ya mutumin da samsan baya yin kiyamun lairi samsan baya yin nafila haka ya ƙara rayuwarsa gaba ɗaya baya yi bai yi laifi ba eh wasu daga cikin malaman fiye suka ce wato bai san darajan ainihin nafilan bane yasa ya bar shi ya wulakanta nafila ne ya ɗauka ba wani abu bane Kuna da wani ko so lokacin da ya wulakanta wani abu ne su suna ganin shi ba a ma kiran shi adili duk kirkin shi imamu ahmad yana ganin wato za a watsar da ainihin adalcinsa inda zai je kotu ya bada shaida ba za a faɗi sa ba ta ce ai shi ne fa wannan wanda baya yin sallar nafila sai farilla kawai kuma shi nafila yana taimakon farilla ne idan mutum yana yin nafila ya saba yin nafila to insha Allah farilla zai miji sauki an gane idan mutum yana yawan yin irin wannan rawatib din to sallar jam'i zai miji sauki tunda kaga sai kokari sai yayi sallar sai yayi wannan rawatib din kafin ya sallar jam'i to za ga da wuya sallar jam'i ya kubuce masa shi yasa imamu Ahmad ya tsananta kan al'amarin amma yaya gaskiyar maganar mutumin da yake yin wannan za a karɓi shaidan shi wanda sallan farilla yake yi amma yana kiyaye sallan farilla kan lokaci zai an matsayi ne adili ne me yasa ya zama adili amma da kiyaye na fila ba yake na saboda hadisin wannan ba kauyen wanda ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ainihin annabi ya gaya masa abubuwan da suka wajabta a kansa kawai shi ya tsaya kan akan farilla annabi ya ce salloli guda biyar shin akwai wani sallah wanda yake wajibi a kaina banda guda biyar annabi ce la sai dai kaga dama yake sannan mai sai ce sannan azumin ramadan akwai wani azumi wanda yake wajibi banda wanda yake la sai kaga dama sai annabi ya ce aflaha in sadaqa ya samu babban rabo in har ya faɗi gaskiya a wata ruwaya man sarrahu an yanzu ra ila rajul min ahli janna yanzu ila hadha rajul aw kama qala duk wanda yake faranta masa rai ya kalli wani mutum daga cikin yan aljanna to ya kalli wannan mutumin sahabbai suka yi ta rige suna so su gan shi kafin su je ya riga ya bace musu kaga a nan wajen manzo Allah ma ya kira shi dan aljanna sannan kuma manzo Allah ya ce ya samu babban rabo in ya faɗi gaskiya in har ya tabbata akan wannan abun to mutumin da ya tabbata akan farilla amma baya nafila shi zai iya zama adili zai iya zama adili ko to ne na'am sai dai amma ya toye makan shi ne ya toye makan shi lada mai yawan gaske kamar mutum ne yana da kwakwalwa sosai ya ce shi zai ringa yin imtihan amma ba zai yi ba ce shi kawai imtihan zai ba ruwan shi da iktibar iktibar ɗin maki arba'in ne imtihan maki sittin in an yi jarabawa yana cin maki sittin gaba ɗaya in ma zai yi a ƙara mai wani abu da an ƙara mai in yi rubutu yana cin sittin ko ya samu hamsin da biyar ko hamsin da takwas ko abin da ya kama da wannan kadar ya ci jarabawa amma mai kuce tunani da zai yi iktibas da zai yi test da zai yi continuous assessment ga shi nan ya ci hamsin da wani abu ko ya ci sittin gaba daya sannan kuma yanzu ya hada da test kun ga da darajar shi zai karu to shi kuma zai ce shi ya wadatu kawai shi zai tsaya nan ne kawai shi zai tsaya shi kenan shi ba zai ƙara akan jarabawa ba to kaga wannan in dai zai ci jarabawan to alhamdulillah ko na'am an karɓo daga aliyu bin abi talib Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah ƙara tabbata a gare shi ya ce ku yi wuturi ya kuma abota ƙur'ani domin lalle Allah shi kaɗai ne kuma yana son abin da yake wuturi Allah wuturi ne yana son abin da yake wuturi an gane wannan ko kaga wannan ya nuna Allah yana son wuturi to wasu ka ce wannan kalma cewa Allah yana so shi ne karina wanda ya mai da wusiri ya zama mustahabbi ya al'amar yake in an ce Allah yana son abu shi ke ya zama mustahabbi fa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kan min fi'atin qalilatin galabar fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu yuhibbul wallahu yuhibbul wallahu ma'a sabirin kai to kenan a in aka ce Allah yana son abu inna Allah yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan to kenan ya nuna kenan cewa alqital saffan mustahabi ne eh shin Allah yana son sallah Allah yana son mai sallah ko baya so Allah yana son mai salloli guda biyar ko baya so to duk abin da Allah yake so mutahabbi ne akwai abin da Allah yake so farilla akwai abin da Allah yake so mustahabi ku fahimci wannan ai wannan cewa wai in an ce fa inna allaha wutru yuhibbul wutr a ce shine na cewa wutri mustahabi ne ko sunna bai taso ba an gane wannan sai dai in akwai wani hadisi wanda za a ƙara dogara da shi banda wannan amma shi wannan hadisin baya isa ya baya isa ya zama dalili wanda zai mai da ainihin wutri ya zama mustahabi domin kada mu manta mazhaban Abu Hanifa sun ce wutri shi ma wajibi ne shi ma kamar yadda sauran salloli suke wajibai Na. wato malamai biyar suka ruwaito ibn kuzaima ya inganta shi an karɓo daga ɗan umar allah ya ƙara musu yadda lallai annabi salam ya ce ku sanya ƙarshen sallanku da dare ya zan wuturi an gani to wannan ya zo da sigan umarni wal amru yaftadil wujuh umarni yana hukunta wajabci wa bi hadha al-i'tibar kenan dole ne sallar na dare na karshe ya zama za mu kulla sallah ne da wutiri dole ko mustahabi ne eh dole sai an kulle da wutiri ko mustahabi ne kullewa da wutiri zahirin wannan hadisin da ya nuna ij'alu akhira salatikum bil-layl witran ya nuna kenan cewa wato wuturi wajibi ne ko ga zahiri sai dai idan an samu wani karina wanda ya rage mishi karfi shin akwai wani karina wanda ya rage mai karfi ko babu karinan da ya rage mishi karfi ha to mu je ga wani hadisi ko za mu gani kila mu samu an karbo daga ubay bin ka'ab Allah ya kara mishi yarda ya ce na na an karbo daga talab bin ali Allah ya kara masa ya yace na ji manzon Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi ya ce babu wuturi guda biyu a cikin dare daya babu wuturi guda biyu a cikin dare daya wuturi guda ɗaya ake yi in kai wuturi farkon dare ya wadatar an gani in ka yi shi tsakiyar dare ya wadatar in ka yi shi ƙarshen dare ya wadatar an gane saboda hadisi ya inganta a cikin sahih muslim cewa hadisi Aisha radiyallahu anha min kulli laila qad autar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana wuturi kowane dare wani lokaci farkon dare wani lokaci tsakiyar dare wani lokaci ƙarshen dare duk annabi yana yi wanta ha wuturu ila saha wuturin shi na karewa lokacin jijjigi kafin fitowar alfijir an fahimci wannan kaga da wannan kenan wancan hadisin da ke cewa la da fili a wannan cewa a ij'alu akhira salatukum bil layli wutra me za mu me za mu ce kanshi eh shin dole ne sai wutri ya zama shi karshe in ka ce dole ne ce to manzo Allah yana wutri farkon dare wani lokaci wani lokaci kuma ya tsakiyar dare wani lokaci ya karshen dare ko manzo Allah shi da kanshi ya ce la wutrani fil laylati in ya yi farkon dare zai tsakiya zai ƙarshe a shan yarga ya farko shi kenan sai kuma gobe in ya yi tsakiya shi ma shi kenan kun gane wuturi guda ɗaya ake yi saboda haka ba lalle ba ne wuturi ya zama shi ne ƙarshe ana so dai cikin dare ka yi wuturi amma an fi so mai da eh, wancan hadisin iji alu akira salatu kun Bilal yana hukunta mustahabbancin haka mustahabbanci ya zama an kulla sallah da wuturi mazhaban malikiya sun kafa hujja da wannan hadisin akan cewa ba a yin sallan magariba sau biyu idan ka yi magariba kai kadai sai ka zo kaga ana jam'i ba za ka ba saboda annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam witrani fi lailatin babu wuturi guda biyu a cikin dare daya magariba raka nawa ne magariba uku ne kuma an kira shi wuturin hara shi wuturi ne shi kun gane wannan ko dama mai wuturi odd number a gane mara ɗaya uku biyar bakwai duk wuturi ne to magarba raka uku ne tun da raka uku ne an ce la wutura ni fi lailatin in ka yi sallan magarba kai kadai sai ka zo ga ana sallan magarba cikin jam'i in ka ce za ka yi sai a jama wannan hadisin a ce la wutura ni fi lailatin to me za a ce game da wannan shin haka ne in mutum ya yi magariba ya ga ana jam'i shi kadai ya ga ana jam'i ba zai yi ba eh in kuma ka ce za ka yi da wani dalili kun fahimta to imamu shafi'i ya bada amsa kan wannan imamu shafi'i yana cewa a cikin littafinsa al'um cewa la wutirani da lailatin nan abinda ake nufi wutirin da aka sani na nafila din nan amma babu inda aka ce in mutum ya yi sallah shi kadai tunda akwai hadisin na nabi ce in kai sallah kai kadai a gida sannan ka zo kan riski ana sallar jami'i to kai sallah tare da liman an gano wannan ko manzo Allah bai ware ba magariba isha'i ko wani sallah gaba daya so da ka sallar jami'i gaba ɗaya kofa a buɗe kin kai sallah kai kadai ka zo ka ana yi kuma za ka shiga ana yi cikin jama'a amma wutiri wanda aka sani na nafila shi ake magana wannan inda shafi kuma huwa sahih insha Allah Eh. an karɓo daga ubay bin ka'ab Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi ya kasance yana wuturi yana wuturi da sabbi hisma rabbikal a'la da kuma da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad Ahmad ya ruwaito da abu daud da nasa'i nasa'i ya ƙara baya yin sallama sai a ƙarshen su kuna da go ya nuna wa'annan su ne surorin da ake karantawa a cikin wuturi sabbi hizma rabbika al'ala qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad an gane an ce annabi wato baya sallama sai a cikin ƙarshen sai a ƙarshen su in zai yi raka'a uku ne ba zai yi sallama ba sai ya gama raka'a uku gaba daya to zai iya yiwa mutum ya yi raka'a biyu ya yi sallama sannan ya raka'a daya in yi haka ya kamanta shi da magariba an gane wani ko manzo Allah ya ce kada mu kamanta shi da magariba eh ai eh bai tahiya an gane wannan kamata mutum mutum zai yi shi gaba ɗaya kawai ya yi tazarci in yayi raka uku gaba ɗaya a jere ya yi zama ɗaya kaga ya bambanta shi da magariba ranar wajen manzo Allah baya sallama sai a cikin a ƙarshe sun ko mutum zai yi raka a biyar kaga wannan yana iya rarrabewa ba matsala ko to shine baya sallama sai a ƙarshen su wali abi dawud wa tirmidhi wa nahu an aisha wa fi kullu sura fi raka'atin kowane sura a cikin raka'a daya sabbi a raka'a daya kuli amene ne kuli ayyul kafiru raka'a daya ko wallahu ahad a raka daya da kuma nasi da falaki to ya hukuncin karanta wayannan din wajibi ne ko mustahabi ha dole ne yanzu in na in sallar sallar wuturi sai na karanta wani sura wanda ba wannan ba na yi laifi to ya hukuncin karanta wayannan sura af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam wajen ibada ya hukuncin shi yawa duk abin da annabi ya aikata wajen al'ada al'adance dai al'ada ne yana hukunta wato al'ibaha a wajen ibada wato ayyuka annabi na hukunta mustahabbanci wato kamar ana gaya mana kenan an so mu karanta wa'annan sura a cikin wuturi da mutum zai karanta wani sura wanda ba wannan ba sallah ta yi ba matsala ko ba a cewa yayi bidiya insha Allah na'am wato lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wuturi kafin ku wayi gari ku yi wuturi kafin ku wayi gari kafin gari ya waye to wannan hadisin autiru qabla an tubi wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi ha ku yi wuturi kafin alfijir ya fito in alfijir ya fito kenan wuturi lokacin wuturi yayi ne, ya wuce kenan nan an nuna mana ana iya yin wuturi kafin alfijir ya fito ake yi alfijir na fitowa lokacin shi ya wuce kun gane wannan ko to da wannan kenan za mu iya cewa umarni ne ake so aka ba mu cewa dole ne mu yi wuturi kafin alfijir mun ga mun ba da amsa kan baya ko cewa za ka iya yi farkon dare za ka iya yi tsakiya za ka iya yi ƙarshe wannan kafin ku wayi gari din nan wato zai iya zama kabaliya ƙariba ko kabaliya ba'ida duk dai in ka yi kafin bayan sallar isha'i ka yi ne kabla kabla a biyu in ka yi bayan wannan lokaci da tsawo duk dai haka ne misali rawahu muslim man azraka subha wa lam yutir fala wutra la duk wanda ya riski asuba al ya zo bai yi ba babu wutiri a gare shi an gane wannan ko kenan karshen lokacin wutiri shine bullowa alfijir a gane idan alfijir ya kulɓe kullo hakika lokacin wuturi ya kubuci shine ake cewa man autara ba da dulul fajr fala wutura la alabul munzir ajma'u ibn munzir ce malamai sun yi ijma'i Annama ma bayna salatul isha ila dulul fajr wa qatul wutr tsakanin kullo tsakanin sallar isha'i da kullowar alfijir lokaci ne na wuturi amma a wani wakati yi fata gaddama annahu ba'da salatul isha farkon lokacinsa ya gabata cewa shi ne bayan lokacin sallar isha walau kanar majmu'a ta kadiman ma'al magari sannan ibn munzir yake faɗa an jama'atu min salaf wutri yana da lokaci guda biyu akwai lokaci na muktari akwai na daluri muktari yana karewa ne da bullowan alfijir na biyu laluri kuma baya karewa sai bayan sallar asuba illa bi salatu sai yin sallar asuba kai ko sai yin sallar asuba yake karewa to zahirin hadisin dai wutri lokacin shi ya kubuce idan inda mutum ya bashi da gangan an gane ku amma mutumin da fa'in na tarika hu fa wata ajirahu amma na'im awin nasi ko kuma mawdu'ul hadith al'ati insha Allah amma mutumin da ya bacci ba yawon shi da ake magana idan mutum ya bashi da gangan lokaci ya riga ya wuce yanzu mutumin da bacci ya dauke shi ko yana da wani uzuri shine zamu hadisin nan zamu karanta yanzu da shi an karbo daga gare shi shiwa an abin sa al huduri? Allah ya ƙara mishi yadda ya ce manzan Allah tsira da aminci Allah tsara tabbata a gare shi ya ce ya ce duk wanda ya bacci game da wuturi ko ya manta bai yi wuturi ba ya sallace shi lokacin da asuba lokacin asuba ko duk sanda ya tuna zai iya rama rawar kamsa illa nasa'i wa sanaduhu ha sahahu albani ya shi fi sai abi dawud an wannan ko kaga wannan ya nuna in dai ba da gangan bane mutum zai yi mai mutum zai rama amma inda gangan ne lokaci ya riga ya wuce kawai Huh. Eh. ya wato idan ya zamanto mahaifi ya rasu kuma ya zamanto dukkan su gaba daya ƴaƴan duk ɗaliban ilimi ne an gane ku za su iya zama su raba gado gaba ɗaya su raba gado ba sai sun kira alƙali ba ko sun kira wani malami dama dalilin da yasa ake kiran alƙali saboda raba gardama dan ka san mutane suna son dukiya sosai wani yana da son rai wani zai so ya mamaye wasu abubuwa idan har ba a shiga tsakani ba zai iya yin zalunci to wannan shine dalilin da ya sanya ake sanya malamai ciki ko a sanya alƙali ciki amma in dukansu su ɗalibai ne ya zama sun yarda da junansu kuma in an raba babu wanda zai ce an zalunce shi to babu wani laifi dan sun zauna sun raba gado da kansu Allahu a'lam kuma ana so a kusan samun sun raba gado su ɗauki wannan raban gado su kai ma alƙali ya buga samu in an kai alƙali ya duba ya gara ya yayi ya buga shi kenan nan gaba babu wani rikici da za a kayar amma idan kun raba iku iku kawai alƙali bai buga sam ba wani na iya cewa lokacin da aka raba ma shi bai ma cikin hayyacin shi yana so dole a sake rabu saboda ya gane cewa yanzu an cuce shi misali kuma dole sai an sake tun da ba dole alƙali ba Allahu a'lam wanda ya ce mahaifin ne ya ba shi kyautar kuɗi da taimakon. wai shi ya fi wancan bukata zai iya a'a ba shi da iko ya cinye wannan kuɗin abin da zai aikata ya gaya wa mahaifin cewa baba gaskiya ni nike kamar yadda wancan bawan Allah ya aikata ko sai ya je ya gaya wa baban ka bani sako in ba wani amma ni na fi cancanta in ya so su tattauna mahaifin shi ya san yadda zai da shi insha Allah kan wannan al'amari amma idan ya rike kuɗin mahaifin nan gaba ya ji labari mahaifin zai dauke shi mace amana na ba wani kuɗi ya kai wajen wani ashe bai kai ba ashe mutum banza ne an gane wani ko shi yasa shi wannan ma'arbin yanzu shi ma abin da ya yi da ya karba sai kawo baban dan baban ya tabbatar ya kawo kuma ya karba yawwa wanda wani ya ce na aiki tattaro da ne shi ne ya ce wani ya tattaro ya gidansa to Allah ta'ala shi taimake mu ina ganin mu ma yi muhadar malali malali kawo malali zai bashi zai bashi muhadarar insha Allah na to yaje can can cikin group insha Allah yana so yanzu mu shirya in kun yarda mu shirya muhadara yanzu kan haƙƙin miji akan mata da haƙƙin mace sai zan gyara zama wanda ya ce iyayensa suna yawan kallon sinadari a gida kuma ma ba su da kyau a wani iya fara na'urar kowa da gida eh, idan ya san dabarar da zai iya bata na wani lokaci gaskiya na ganin ba laifi bane idan ya bata ta yadda zai bata ba tare da an sani ba saboda ya hana kallon wannan abun saboda kallon wannan abun yana kawo dinuwa a cikin gida iyaye wanda ya kamata a ce su suka hana shi su ne kuma ya hango cewa suna aikata abu na barna wanda kila ma ba zai iya gaya musu kuma ko da ya gaya musu ba su bari ba in ya san da zai iya dan cire wani abu a dade ana ta bincike sai an dade ba gyara ba an dade ba gyara ba an dade ba yi zunubi ba jiran kenan insha Allah yayi aikin lada Allah shi ke mu wannan za na karanta yadda ya rubuta a kuma ne kuma a ɗauke rubuta ke da islamu a rai ya shek mango shek da kuma a kowa talatin a rai da amla duk gaskiya wannan shek garkus ban ma san shi ba bane gani yana tambaya na waye shek garkus ba zan iya cewa na san wani tarihi cikakke game da shi ba gaskiya akai amma insha Allah in dai wannan shi ne sunan shi zan binciko zan binciko sunan insha Allah nisan da na binciko sha Allah zan gaya mai ya tambaya shin salafi ne alal jata ko ba salafi bane alal jata Allahu a'lam to tambaya ta karshe wanda ya ce yake an ja ya ta auka ma ko ne ya kawo haka sai ya karshe wanda ya ce dan wa ce wani ko la ta ko ya ce ya jira ba wani tafi na ta ta na wanda mai ce ma yau dangane da hadisi in gaji mutum na ruwaito hadisi zai ce auka makala, wato in ma bai da tabbas cewa haka annabi ya faɗa kalma da kalma an gani zai yi wa ya yi ruwaya ne bil ma'ana ya ruwaito hadisin ne da ma'ana ba wai hakikanin yadda manzo Allah ya faɗa ba to in ya kawo hadisin tunda bai da tabbas cewa kalma da kalma haka annabi ya faɗa sai shi auka makala kala an ana samun wannan daga sahabbai haka nan daga wasu daga cikin salaf in ba su da tabbacewa lafazin ne hadisi lafazin ne manzo Allah ya amfani da shi ko ba lafazin bane sai su faɗa haka Allahu a'lam sannan wai nan bayan Allah da suke buƙatar addu'a dangane da aikin da suke nema da kuma interview da za su yi ko jarabawa to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa su samu nasara kan abin da suke nema haka nan duk mutane ire-iren su wanda suke neman irin wannan abu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya biya musu bukatar su na alkhairi duniya da lahira da baki daya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk